daga murya Amurka a Washington DC. jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc kan mitoci 25 da 31 da kuma 41 ana kuma iya kama mu a birnin yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio sannan za a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahra Aminu Fage zan gabatar da shirin. yadda aka saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi, ƙananan sana'o'i da dai sauransu. A yau 24 ga watan Nuwamba na shekarar 2023 maganar kenan. shirin namu ne wakiliyar sashen Hausa a Ghana ta tattauna da wata makinkiya wadda take koya wa matasa mata inki Sannan kuma ta tattauna da ɗaliban. Baya ga haka kuma za mu ziyarci filin mu sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. To masu sauraro ba tare da ɓata lokaci ba za mu garzaya Ghana inda wakiliyar mu Hawa Abdulkarim yan Fayaniya ta jiyo mana ra'ayoyin wasu ɗalibai waɗanda suke koyan sana'ar ɗinki inda wasu suka bayyana yadda rashin zuwa makaranta ya sanadiyar su suka rungumi koyan sana'ar hannu. Assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu kamar yadda kuka sani yau mun shigo shagon Hajiya Mama VIP mai ɗinki wadda take da katafariyar shagon ɗinki. Za mu tattauna da ita mu ji kuma bakin yaran da suke koya ma dinki da abin da ya sa suka shigo dinki da inda suke so su kai a cikin harkokin dinki. Ni hawa Abdulkarim Yankwaniya ne zan gabatar da wannan shirin za mu fara da jin bakin ɗaliban da ke koyan dinki a shagon Mama VIP da ke Accra new Town Angola nan birnin Accra Ghana. Abiya na sunan. Yan Kristina Usman. Me kike yanzu? Na dun Me yasa kika zaɓi dinki. Don na gan kamar school nan bai yi. Isa na choose dunki wana gan kamar na ci dunki ya tanyi me me kike hange cikin dunki me kike son ki achieve cikin na son in za ka ina son in zama fashion designer kamar nama ina son yi dunki like ni dunki kan dunki manyan mutanen da suka ci suna kamar suwa kamar su kamar sabira bawumiya matan mataimakin shugaban kasar ghana mu da kai mata kufuado John Mama irin wannan mutanen nan nake son na musu donki. Da wani effort kike sawa don ki yi wannan? Yanzu haka me kike yi don ki cimma wannan burin? Ina sa kokari ina yin ma kana dan ji so like ni ma yanzu haka ganga duba kin ga riga nan ga aikin gan da miki kyau ba. Ya min kyau. To ke kika dinka? Eh. Shi dai zaki dinka min. Eh na dinka biki. To wani gargadi zaki ma mata yan wayanki da yanzu ba aikin hannu. To ni da abin dan gaya musu ne su koyi koyi aikin annu ko ba dunki ma ba su koyi aikin annu don aikin annu yana da dadi. Na gode. Kaga ya sunan ki? Suna na Aisha. Me kike koyi? Ina dunki. Na ni na kare. Sa yanzu ina Yanzu kike son ki ki zama master. Eh. Ki fadai ta koyi kin sha wahala. Eh akwai wahala amma in dai ka sa hankalinka baka gani wahala shi. In dai Allah ya ce aikin ka ne insha Allah. wata rana kina son ki bude shago irin haka babba da yara ki taimaka ma wasu eh ni ma na so abin da na koyo na ni ma samu in gwada ma wani kuma shi ma yayi ya ci amfani shi yanda ni ma na ci amfani wanda ta gwada mini yasa ni ma na so wani kuma ya ci amfani shi me za ki gwada ma yaran da yanzu suka suke shiga dunki suke son su koyi na fadi musu wanda ke so ya aiki ya koyi dunki ya kamata ya sa hankali shi ya koyi da kyau don in ba ka da hankuri ba ka ka koyo aiki dunki da yana da wuya mashe da hankuri dai ka yi hankuri ka ka yi aiki kowane aiki da yana da wuya mashe hankuri kina son ke ma ce wata rana kin zama binkin ki ma na ni ma na so wata rana ce na zama irin shi ne kuma haji sunana duliya duka haji sunana jaya sunan jamila me kike yi dunki ya koyi dunki yake akwai wahala a ba wa na da daɗi kamanya ina jin daɗin shi akwai sauki wurin koyo da sauran bai da sauki amma nan da kayan yanka da yana da sauki zumi da zaki gaya ma yaran da ke gida su zo su koyo dunki na da amfani Ya ku ya sunan Ya ku sunan latifa usman latifa usman me kike yanzu Ya ku na dunki Ina dunki son ranki ne kike dunki ko dai yayanki suka tilasta miki ko dai rashin zuwa su ko wani ya kawo kiɗinki? a so raina ne na tashi shi like na je school dan zana shi na kamar bai yi sa shi na kamar na kamar ni shiga dunki dunkila shi ne yayi mini isa shi na fadi musu she suka kawo ni me kike son ki zama to yanzu ga da ina son zama babba like iri yan dunki manya madams na ana kawo mini dunki na gode ya kuya su ne kusa na abubakar me ya kawo ki wurin ina kamar samu aikin hannunka ya fi kuma na je su amma na ga samu aikin hannun facebook kin kai na no ban ban dai zana biyu su ba yasa kika zabi aikin hannu aikin hannu ya fi yara yaya su aisha muhammed me yasa kika shigo aikin dinki don na so baki iskun bane a ah, ban yi ba gida. Me yasa? da na zo garin ga na girma bayan da ya sa na ce barin ya aiki gaba. Kuriya suna? Suna Maryam Abdallah ina koya kin dunki. Me yasa ki koyi dunki? Don na je suku she bai yi ba she na zo na koya ki. Me kike son ki a ci? Ina so dunkin nan zama mini in ci amfani shi a duniya da lahira kafin ta. Jama'a masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Hauwa ta tattauna da maɗinkiya da ke koyar da yara ɗinki inda ta bayyana ƙalubale da amfanin ɗinki da kuma wahalhalun da ke cikin koyar da yara masu koyan sana'ar. Za mu tattauna da ita shugaban wannan shago. Salamu alaikum dan soke da kanki ki gabatar min da kanki. Sunana Fatimati Ibrahim aife ne Nima. Shekara nawa da kika fara wannan aiki na ɗinki? Na fara aikin ga 1999 farko da aka haife ni wurin iyaye na nike to na zaune da iyaye na daga baya aka zo aka doke ni aka kai ni tugu na zona wurin baba ni yana zaman bai yi ba aka komo da ni na na komo wurin iyaye na shi aka mai da ni school aka sani school a cikin zuwa school na cikin zuwa school shi zo iyaye na ba su da su continue school na to wurin shi aka decide kamar ba da sani dinki gaskiya aka sani ni dinki na fara zuwa koyon dinki da cikin haka nan no iyaye babu koyan aikin nan abinci ma ba izi ba ne kamin in ce aiki to cikin ikon allah kadan-kadan har na koyi aikin na kare aka fasi na cikin 97 sai yanzu ba abinci a dinkin kuma an sha da kyan ya aka yi hakika fasi cikin ikon allah ne allah ya bi bayan iyaye na muka yi akanin to lokacin nan fasinaut da za yi dai an taimaka muka yi wannan fasinaut muka kare to bayan na kare na zo na gida daga nishe mashinin gano da na koyi aiki da shi to kin san sha ne mashinin annu mashinin annu yanzu haka wata na da shi a gida tana eh, tunanin bata da komi to da shi ne na fara gida da aka fasi na cikin daki nake yi an bani dinki shi na yanka cikin daki cikin aka nan na zo na yi na siyirin tebur karami kamar na cin abinci da kujeran da ake zama ke abinci cikin gida shi mana ta ce yadda nake aiki cikin dakin nan daki ya masu kaza kaza shi yanzu na fito cikin gida da wannan kujeran nan na zama kai aka nan ina yin kadan kadan aka na har ya ya kai na ya nese tebur babba da kujeran da muke yaran ga ke zama ganga na fara yi dai kadan kadan kadan kadan aka na zuwa yau. Ya magana aure. Na yi aiki gida kaman shekara uku tukuna na yi aure. Abin da ya fi damuna ne lokacin da na fara aikin nan. Na zo na samu wani shop. Ina aiki cikin wannan shop aiki aka zo aka cire ni cikin wannan shop ka cire ni cikin wannan shop dai lokacin kuma na fara karban yara suna aiki karkashi na aka cire ni cikin wannan shop wannan dai na tuna da wannan yana bata mini rai sai ya kika yi da aka cire eh, da aka cire ni daga baya zo na shiga yawo yawo ni da sista na sannan muka samu shop kisan unguwan da aka saba da kai da ki fita ki koma wani ungu akwai damuwa wani ya ga irin kokarin da nike da batun yaran nan shi shi ya bani nan baki wannan shagon babban yaran yanzu nan ba kaman mu ba ne kin gane su idon su na sama-sama kin gane amma kuɗi da sauri ha kin gane amma ni da na tashi da yake ba rene ne inda akwai kudi ba kin gane shi sa ni wani abu kankan ma ni yana so ne mini ido kin amma yaran yanzu rayuwansu daban da namu ni wani abu kankan yana so ne ni ido shi sa aiki dai in ka koyi aiki ya kamata ka samu hankuri don gaba da yana ba ka iske kanka a kanka baki samu kalubale da aure da yara da aiki ba oh alhamdulillah wannan da ban samu ba da yake inda nike aikin nan gida ne inda nike aiki farko gida ne kuma mijina kuma ni da shi muna unguwa ne shi sa'an na taso haifuwa da na haifu na cikin gida nawa nike aiki so mana na nan tana tanya na kuma da yake yaran aikin nan suna da yawa suna tanya na wurin yaran nan kamar na kai suka na kai su da safe marance ya kai tamu da za a doko su cikin yaran aiki nan nan wasu na su je su doko mini yaran nan aikin dinki akwai asara akwai bashi ciki abin da ke da damuwa cikin dinki ne wani na nan me shi ya ka miki dinki ya ka miki dinki ki ya ki dinka ki kare ba ta zuwa ta doki yanzu haka na yanci akwai wasu kaya wuri na ma ya kai kamar 10 years shekara goma wallahi yana nan ba zuwa doki mai wakin doki kudin gikin sese kaya kima mai shi dinki shi mai shi ya bar miki kayan shi ba ta zuwa ta doki kayan nan makin nemi mai shi ba ki san da daki ki ga mai shi ba gaskiya abin da yana ba ta mini rai to akwai rai akwai mutuwa wasu yonga ka fadi kayan mutane ba san inda dagansu a ba su kayan su ba gaskiya wannan abu da na baki suna na bani tsoro yana bata min rai wallahi akwai kaya da yawa duba nan ga makwai zamu mutane wurin gwada ma yaran aiki dai yara kamar school no ne yara kowa da halin shi hali dewa kowa da halin shi da za ka miki ne shi amma to kiya hankuri ni yaran na daukan su kamar yara na kanni na so kamar yadda diyana za ta yi abu yi matafa fada ko kanuwa na ta yi abu yi matafa fada ni yadda na ka riga ka kawo yaro wuri na ina daukan wannan sa zuciya na kamar diana ne kin gane eh, yadda nake zama da su ke ina daukan shi kamar diana ne so shi wani abu ina yi ma shi fada in kare kuma in jawo shi jiki na in ce yadda kika yin ga kin gwada ma yara ya kai nawa aiki eh dewa don fiɗari fi ɗari amma a'a na pass yara da yawa pass yara da yawa don na tunawa farko pass na na da na pass yara na pass farko farko da dan pass ban iya fama da zan fara na pass yara biyu na fara da shi sa da zan zo second one na pass yara fudu na zo na shiga six na shiga 8-10 kin gane na pass yara da yawa yanzu ma suna aiki ya kai kusan hamsin eh, eh su yawa eh su yawa sosai sun kika shiga nema kin ga yara na da yawa na aiki cikin sun bude eh, shago bude su suna aiki kuma magana nan ga dini ke fadi wanga na da pass na zan cire yara takwas eh, su 8 zan pass su daga frankies kin taba daukan wani yaro kika ce kai wani yaro ne da kuma ban karbi contribution <laughs> wannan dai dole da yawa mai shi ya zo na fadi a tam da nake so ta zo aiki to ita ba ta zuwa wannan time tam da take ta ga dama wannan tam take zuwa aiki yara aiki shi yara biyu suka dame ni wurin aiki ga ina yayi kuka ma na ya dame ni kuka na ga ya nike magana baki jin magana na ga yadda nike so aiki na shi ke ma kina sake mini rayuwar aiki na gaskiya yariyan ta dame ni sosai shi sa da ya kai lokacin ma da zan cire su ma saboda wannan yariyan na allah allah Sam ya kai cire ta yara yanzu dai ba wasa ba na hajiya ke ma sani yara yanzu zama da su ka iya ka tara iri yara ganga in ba kina da hankuri ba wani ki kaman kin gani wani kuma ki cire ki da mu da muke koya aiki yanda muke zama da madam mu ba a wasu abubuwa ba mu so ma ma mu yi gaban ta amma yanzu suna su yi gaban ka shi bai shaka idon ka kuma ka nuna mata kamar tana son ta gwada ra'ayin ta eh, so in kika ce kamar za ki duba rayuwar da da na yanzu ba ka ka doki yara aiki wallahi ba ka yi yawa don ni nan gana zo da yariya ce kama a ah, mama yariyan ga kin iya ta kaza kaza kaza ma ci ayyukan Allah na zaman gwada mata aiki ta iya fasin ta tsauci sai wani waje ta bude wurare aiki sosai sosai sosai example kamar yariya wa da aka kawo ta aiki haka kawo ta aiki na ga waɗanda ta je wani wuri ta je wurin bata abin gaba ne shi ba ta da hankurin ta shi aka kawo ta wuri aka kawo ta wuri na samu wadanda suka zo suka gaya min amma yanga ba ke ki gwada mata aiki kaza kaza kaza irin dai batanci dai na mutane shi na ce sha Allah ni na yan gwada ma wanga aiki wallahi cikin aka nan no gaskiya kuwa yanda ake gwadawa ta dame ni ina yi kuka kanta wanda ya fushi ce ta wuce ko ta bana ya dan karbe ta kashi na cikin hikuwa Allah kadan kadan waɗanda zan fasin soga ana cikin amfanin aiki eh duk gide na da dadi yana da amfani sosai aiki ne na rufa siri aiki ne da yake rufa maka asirin da ba abin da zai zo cikin kan da ba ka kai kai ya rufa maka siri ko wani shanin rayuwa ke da yaranki mijinki ka kaza kaza wallahi aiki yana tanya me da me kika samu cikin aikin sai na samu abubuwa da yawa iya kika ya min guda biyu ko uku cikin. yaran da na gwada ma aiki ko ina ka ganni ana ga kama a ah, mama kin kin gane kina ji mama VIP mama VIP ni ne kin gini cikin aiki na cikin yara uku na haifi amma namiji shi yanzu yana university macin kuma ita ma yanzu za ta shiga sannan karamin yanzu shi zai shiga duka da wannan aikin kika duka da aikin gani ba ni da na tashi ban yi komai ba ban taba sai da komai ba ban taba yin komai ba alladin kiniki wani gargadi zaki yi ma aiki da shi hankuri kowane sana'a duka baka yi hankuri ba ba ka samu yanda kake so hankuri ne in ka doki hankuri ka samu ka kai inda kake so ni ban san ma na yan tara iri yara hakan gabo kuma alhamdulillah ni tun da na fara aiki kadan kadan kadan ba ka ya ka samu kanka da gaba da kan gabo shi dai kadan kadan kadan kadan kuma kaka disappoint cikin aikin ka rashin disappoint nan disappoint na yana bar aikin ka na zuwa kasa eh, kina aiki ka kisa disappoint cikin aiki ki ni aiki na ka ka mini aiki in bai ya yayi na gaya miki gaskiya ranan da kike son gani ban yayi miki ina da aiki amma inda kin bar shi rana kasa na yayi me shi ya bar mini insha Allah me shi zo ya zo ya suke aikin nayi kowa ya sani da wannan ni ban disappoint ke ci ba sani gargadin da za ki yi ma matasa gargadin da zai musu ne suka koyi aiki su samu hankuri da aikin nan kowane sana'a duka shi hankuri kai hankuri ka samu ka kai inda kake so kuma aikin ka kuma da kai kaka sa disappoint cikin ka yi ma mutum aiki ya kai rigan shi ya ji dadin kayan shi da bai gani wani fault cikin kayan shi ya ji dadin kayan ina tunawa Allah ya kan Ali Mamman. Aliyu Mama. Eh Allah ya ji kanshi. Mataimakin shugaban kasa lokacin shugabancin kufuwa. Matan shi na mata dinki. Abuyoyin ta ke kawo mini dinki. Suna sa kaya suna zuwa wurin ta she ta ga dinki ya mata kyau to ta gaba she. Ta ma Allah ya mata rasuwa. Ta rasu ta fara kamin dinki amma da za ta zo da dinkin nan kamar sun fito unguwa ne. She ta yi kokar she ta biyo wuri na she na doki measurement. Tinta da na doki measurement ta so guda ni na ganta ban kuma ganta ba ma tana ba da kaya ana mini na yi mata tana aiko waɗanda ke guiding ta nan suna zuwa su doki kayan. Baya ga ita kuma wa kika ke eh, to ni yawancin dinki na duka da nake mun mutane bana ke fitowa kasan waje. Aha. kin gane in me shi zai zo haka ya ka mini zanuwa da yawa min me shi ya wuce kamar yan landin kin gane ina da customers cikin landin ina da wasu us kuma america sannan na da wasu kuma germany kuma wasu masu fashin designer sun ce kamar rinki dai wata shida she ku bari yaro ya saura shekara ɗaya biyu uku me yake koyo awo hajiya ki babban tambaya ya mini dadin da kika tambaye ni wanga magana kin ga yaran nan kowa da ilimin shi kin ga wannan nan an kawo shi slow learner ne bai fike abu da sauri kin gaji to in kika duba wai da shekarun da ko wata shida ko shekarun da kika ce kamar me shi ya zauna in kika duba da wannan wallahi kin cuci wannan yaro yau iyayen nan sun ga ke kina yi ya musu kyau suke son yaron su ya zama kamar au yaron ma shi ma ya ga kamar yana wucewa yana gani yana bashi shawa yana son ya zama kamar ko ba haka nan ba shi yau yaro ya zo ninki ta samu shekara daya ke da kan kin ga kamar ninta. ya bin gaba kina Allah Allah ki cire ta saboda ki karbi sabon kudi ni dai na ga wannan abu da bai da kyau amma wasu kuma na cewa kamar yaro ya zo aiki ana wahalar da shi sai ga mai dinki ita masan wankinta wanke-wankenta kofanta abincinta duk sai a bar ma yaran da ke koyan dinki wannan ya ba yin shi aka nan don yaran na yana fitowa zaman da kike da yaran nan sun doke ki kaman uwa bin me shi shigo gida ya zo iske kina wana suya su sa hannu su tanye ki amma ba dole ba ki masa ma me shi kaman ya wana ni dai na san kaman da ka aiki yaro wurin aiki ka aike shi kan aikin da kuke yin kaman sayan kayan layin kaya ne sai kayan dinki kin ganewa akwai wannan nan ba duka zaki ki sai ki zuba ba akwai wanda ya zo ba ku da shi dole ki aiki wannan yariya ta je ta nemo abin nan ta kawo ku yi aiki da shi kuma aikan sayan kayan dinki kuma duka koyu ne don ba baka aiki me shi ta san kamar in zai dinki ya kamata sai aka sai aka ga ko ka pass ta ba ta gane akalla shekara nawa ya kamata mutum ya yi ya san dinki ko da yana da saurin dauka akwai eh, kamar shekara uku shekara uku da yaro ya zo na wurin ka komin zukancin mai shi ya pik ya pik abu za ki ga mu da suke wahalar da yara wallahi wannan dai gaskiya na jin wannan abu sosai da ni da kaina yana damu na because akwai wasu masters za su yi yanka ma yaran ba su so su gani wurin yankan ma yau dinki yanka ne yau zaka yanda kike sayin ga na yanka nan ma ki miki kik da ce ki zo na ki ki ki dunka kin gane eh, to yanka ne da to ka doki yaro aiki baka bar mishin ta sai ta ga yanda ake yanka ba ya za ta yi ta aikin nan so ina ba wadanda ke ma yaran su aka nan su bari bai da kyau bai da kyau yaro dai ka doke shi aiki ka gwada mai yanka ka gwada mai shi yanka shi sa ni nan in yaro ya zo farko nan ga ga sunan su dukan ga suna dunka paper cement paper because bayan doki zan wani in ba me shi me shi ya dunka ya yanka misali inda aka gwada mini aiki da cement paper na madam na ta gwada mini ta fara min da irin welcome irin haifi yaro sabo sabo rigan da za a sa mai wannan rashin sa kusan su dukan suka zo na fara musu da wannan shi mu fara shekara daya shekara biyu uku kudu gane za mu za mu har su zo su kai su zo su shiga kaba kin gane so kamin su ce za su yi yanka irin waɗannan dukannan duka su kai kaba kaba na o oh, me shi ai aiki ya amma kusan na san shop da yawa na ga kaman ba yin wani abu aka nan ba gwada ma yara yankan paper nan ya important pa yana taimaka yana taimaka ma yara shi sa ni yara na ba su tsoron yanka in kika aje musu zani yanzu ga wallahi sun yanka miki shi yanzu yanzu gwano because hannun mai shi ya saba da paper sata yanka zane sannan ce su duka sun yanka Allah kafin mu karkare shirin namu ga hauwa ta sake dawowa a filin kwalamar mu tare da bakwar da ta gayyato mana. Allah To jama'a a shirinmu na kwalama kuma ajiya zara Fatima ba mu san abincin da yau za ta muna ba yau wani abinci zaki muna. Gaskiya ina so abincin miya sosai. Na fi yadda dafa abincin miya ya fi irin shinkafa shinkafa nan. So ina best another best food da ne miyan kwakwa. Mm-hmm. So miyan kwakwa na ni fresh kwakwa na. Na ni need. san mutanen ba kowa ya san ana daukan kwakwa a miya ba kamar oh. Najeriya haka kwakwa ana ci. Oh, eh, idan an dafa kwakwa sai a zamna ana cin shaka wani ma dan yin haka suke ci mu gana kawai muke daukan kwakwa mu cire mu yi miya da shi so ya kamata ki mana shi yadda kowa ke duniya duka da san da ake kwakwa. ok so miyan kwakwa kana ni yake miyan kwakwa na ne na sai na need kwakwa farko let me list the ingredient ki need kwakwa ki need nama dai kinyi tomatoes albasa tankwa ina so mamoni ya suke ce mamoni mamoni kifi mai warin nan eh kifi mai warin amma ba wai wari bane dadi ne <laughs> shi sa farko ka dafa kwakwan nan mhm. in ka dafa kwakwan nan iya yi taushi shi ka tace shi cikin um, ya ke kira ruwa mataci mataci shi ka daka in ka daka ne ka bari ka daka shi da kyau in ka daka was kana daka wani kana zabki naman ka kuma isa in ka daka ka kare nan shi ka zo ka dama kwakwan nan in ka dama shi da kyau shi ka taci in ka taci ka cire diyan ka cire diyan nan ka cire diyan nan guda guda guda guda in ka kawo shi ka dama shi da um, ganyen shi ka dama shi da kyau ka sa ruwa ka dama kamar mashe kamar mashe eh, bawon nan shi ka ji gefe shi ka tace ka tace shi so biyu ko so uku wasu naman ka na kan wutan nan na fahimce ki wato idan ka tace ka tabbatar ka cire kullun kwakwan daga jikin duka ka cire kullun duka sannan ah, abinci da zai sauran sauran na ka mashi shi da annunka ka aje shi gefe sannan ka duki ruwan ka tace in ka tashi shaka kuma tashi shi su biyu saboda su da yawan nan in baka tashi su akwai wani kasa baki baki da ke sauran kasa ya shiga cikin miyan ka ka ci kasa isa ka tashi shi kamar su uku shi ka zuba shi cikin naman ka da ke kan wuta kake zabke wannan shi ka zuba shi ciki in ka zuba ka kare shi ka kawo tumanto sun ka nan ka sa ka dibiya su kai ka wanke su fain ka dibiya su kai in ya dafu shi ka cire ka ka shi ka kuma sa shi cikin miyan ka nan isa wasu ina kan wutan nan in ka gan mai in ya nuna ka ga man nan duka ya zo bisa ka miyan kwakwan ka ya yi ready kenan na shi da me ake cin shi shi kuma za ka yi ka ci shi da sakwara ni na ina son sakwara sosai zaka ka ci shi da sakwara zaka ka ci shi da tuwo shinkafa zaka ka ci shi da tuwon gari eba amala duka dai any swallow duka zaka ka ci miyan kwakwanka da shi. A a sha tuwo. Masu sauraro a nan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. A madadin wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato Fiona mai da dukkanin abokanan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a yi hutun ƙarshen mako lafiya.